الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala ya kawo mu yau ranar asabar kuma sha biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya kuma yau hudu ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatu a cikin littafin hibzul umri wallafar babban malami alhafiz abul faraj عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه wannan zai zama majalisun mu insha Allah ta'ala na sha biyu kuma muna cikin babi na biyu da ke batu akan zikiru man yubadirul umra wato ambatan misalai na magabata na kwarai yadda suka kasance suna gaggawa wajen tsara lokutan su sannan wa yuhafizu ala lahazatihi suka zama ba sa wasa ko da da sakon ɗaya ne na rayuwarsu ba su yadda ya wuce ba ba su yadda ya wuce ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ba mu ikon koyi da waɗannan bayan Allah na gari mu kwatanta ko da ba mu iya aikata abin da suka aikata ba الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يتي أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدثنا محمد بن هبة الله الطبري قال أخبرنا علي بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عنبس بن مرحوم قال حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة قالت آه، عنبس بن مرحوم يكي شوى عبدة بنت أبي شوال ta ba shi hadisi ko ta ba shi labari cewa Rabi asul adawiyya rahmatullahi alaiha rabi'atul adawiyya al mun yi batunta a baya an faɗa mana wasu daga cikin nau'ukan yadda ta kasance tana yawaita ibada ga Allah subhanahu ta'ala sannan in ba mu manta ba mun faɗi cewa malama ce ga al-Imam Sufyan al iyaka akwai maganganu da yawa da aka ruwaito wasu malamai suna cewa an danganta zuwa gare ta ne domin kalmomin wasu maganganun ba su kama da addini ba balle su zama sun fito daga bakin malami Allah ya gafarta mata wa aka ce kana rabi'atu tusalli al-laila kullahu ita waccan abda din to ne hidima ce ga rabi'atul adawiyya wato tana mata hidima kamar a ce ita boyi boyinta ce ko kuma a ce ita bai wata ce me dai mata hidima da kula da abubuwanta to shine take ba da shaida game da ita take cewa kanat rabi'atu tusalli al-layla kullahu rabi'atu al-adawiyya rahmatullahi alaiha ta kasance ta kan yi sallar dare gabaki daya da zara an ce an shiga sallar dare tana farawa ne ba'da salatul isha'i ila tulu'il fajr as-sadiq sallar dare da malamai suka ambace ta eh, tana farawa ne daga zara an gama sallar isha'i kamar yadda ya tabbata a hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa min kullin laili qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dukkan dare manzo Allah sama yakan zaba ya tashi ya sallar shi ta dare a ciki min awwalihi wa wasatihi wa akhirihi manzo sama yakan yi sallar dare wani zubin farkon dare wani zubin kuma ya yi tsakiyar dare wani zubin kuma ya jinkirta sai ƙarshen darensa sai ta ce wa kana yantahi witruhu ila sahar ƙarshen sallar daren manzo Allah sallama tana kasancewa ne ila sahar zuwa gab da alfijir as-sahar shine lokacin da ake yin sahur wanda daga shi sai ke tuwa alfijir shi yasa mutum bai yi aune ba <laughs> yana yin sahur sai dai ya ji alfijir ya ke saboda ne saboda akwai alaƙa ta kusanci a tsakanin as-sahar da kuma al-fajr Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ita rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha ta kasance ta kan sallaci dare duka wa idza tala al-fajr haja'at fi musallaha haja'atan khafifatan idan al-fajr yake to sallar asuba to haja'at sai ta dan kwanta ta bacci هجعة خفيفة في مصلاها أو رغم ذلك سلا أجدنت هجعة خفيفة سيت أن قنتا حكا قنشيا تني بتشي أن كذا أميد شان الله مرة جزك كي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون حتى يصفر الفجر haske alfijir ya haske sosai haske alfijir ya haske sosai fa kuntu asma'uha taqulu abdatu bintu abi shiwal tace wani zubin na kan ji ta sai ta ci, idza wasabat idan ta fijigit ta tashi alwufu shine mutum ya tashi fijigit shi yasa irin tashin da zaki yake domin ya je ya kama abin farautarsa ko kuma damisa ko kura ake ce masa alufu eh, wa sabal asadu ala farisatihi ay qama ilaiha bi quwwa ya miƙi ya tashi sosai da ƙarfi to shi ake ce mishi alwusu ko alwasbatu hmm? to idza wasabat idan ce firgit ta tashi sai in ji tana cewa ya nafsi kam tanamina ya kai raina wai so nawa za ka yi ta bacci ah, magabata sun kasance sukan zargi ransu akan abin da suka aikata sai su rika zargin ransu ah, kam ila kam tanamin so nawa za ka yi ta bacci wa ila kam la taqumin kuma so nawa ne ya kai raina ba za ka tashi kai kiyamul layli ba إلى كم تنام الليل والعمر ينفد haka mai hikima ya ce ko so nawa za ka yi ta bacci wal umru yanfadu alhali rayuwa tana karewa tana tafiya يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصخة يوم النشور يتي يوش تتي يوشك يا قسع أن تنامي دقي يا خيرينا naumatan wani irin baccin da la taqumi minha ba ka ba tashi daga wannan baccin ba farkawa illa li sarhati yawmin nushur sai idan an yi ihu an hura kaho da ranar annushur ranar tashi shi yasa ai bacci shi kan shi bacci ana ce mishi almautu eh? sannan ana ce ma eh, ana ce ma mutuwa annaumu shi yasa suke cewa annaumu موتة صورة والموت نومة كبرى shi bacci to karamin الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أدل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يتوفاكم بالليل أن يقبض أرواحكم إذا نمتم yana karɓar rayukanku domin in kun yi bacci ko? to shi ne nan kaga bacci mutuwa ne ƙarama sannan ita kuma mutuwa bacci ce ita wanda wanda ya kasance babba النوم موتة صغرى والموت نومة كبرى بقوم بشي متوى في ساقص أخذ بسيكي شوى يا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الشداد يا مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أغضوا فأقاموا أم تركوا فناموا an kyale su ne suka je suka yi ta bacci hmm? to kaga shine wannan so da haka yushiku an tanami naumatan la taqumina minha illa li sakhati yawmiddin saura ya kusa ya kusa a ce kai baccin da ba za ka tashi da gare shi ba sai dai idan an yi ihu an hura ƙaho na tashi domin a yi hisabi to daga nan ne za ka tashi to haka rabi'a rahmatullahi alaiha take faɗa makanta tana ce makanta haka tana makanta faɗa kaga nafsu ha nafsu lawama tana zargin ranta rai wanda ya kasance mai faɗa akan idan me shi ya aikata abin da yake na gazawa ko kuma na tuntuɓe ko kuma na zame yi masa faɗa to shine wannan أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن عبيد قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن أحمد بن سهل الأردي أردن با الأردني الأردني أردن با أثر أه، إتشي جودا دا تورنشي urdun wadda uh, abin nan uh, ita eh, babban birnin ta umman umman ba tana ɗaya daga cin albiladu shamiya tana cin ɓangarorin biladu sham da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsu qala yace shi Ahmadu abin Ahmad ibn Ahmad ibn Sahal al-Urduni yace دخل على رحلة العابدة نفر من القراء wasu jama'a daga cikin makaranta alkur'ani sun shiga wajen baiwar Allah da ake ce mata rihlatul abida ita wannan rihla din kanat maulatan li muawiya ibn abi sufyan baiwa ce ta sayyiduna muawiya radiyallahu anhu sai yan ta so da ka matakin ta mataki ne na tabi'ai eh, mataki ne na tabi'ai kuma tabi'an ma manya domin duk wanda ya ga sayyidina muawiya radiyallahu anhu ai ya cancanta ya zama cikin manyan tabi'ai eh, sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 100 ta shekara ta 61 ko bayan hijira shekara ta 61 bayan hijira ya zama khalifan musulmai shekara ta 40 shekara ta 40 bayan hijira ya kai shekaru 21 cur yana khalifanci malamai suka ce ba a taɓa mushi zanga-zanga ba saboda iya mulkinsa da dabara hmm? daga cikin maganganun sayyidina muawiya radiyallahu anhu waɗanda suke na hikimar shugabanci ya tara gwamnoninsa ya ce musu bari lana an na susan nasa siyasatan wahidatan ya ce baya kamata dukkaninmu da ni da ku shugaba ni shugaba ku kuma gwamnoni na bai kamata mu ɗau siyasa ɗaya ba tsarin shugabancin mu bai kamata ya zama iri ɗaya ba ya ce an tuta ƙumuna bil ghilzati wa shiddati wa ana aqumu bil lini wa ra'fati ya ce ku ku zama masu zafafawa in kuka zafafa ni kuma aka zo sama to sai in sassauta to da haka sai da mu'awiya radiyallahu anhu ya shugabanci mutane fasasa bi zaka al-khalqa wa shiddatan shi yasa duk wani shugaba da yake son ya ci nasara to sai ya karanci tarihin sayyidina muawiya radiyallahu anhu akwai ababan koyi masu yawan gaske a tsarin shugabanci ko da shugabancin gidanka ne a rayuwar sayyidina muawiya radiyallahu anhu na taɓa ku labari eh, ɗaya daga cikin malamai ina jin eh, mai littafin ahbaru makka ya kawo cewa sayyidina muawiya yana da 'ya'ya biyu akwai yazid akwai kuma abdullah yazidu mamarsa yar ƙauye ce shi kuma abdullahi mamarsa yar birni ce eh, shamiya ce ita yar sham ce ita kuma mamar yazidu ita ce ladan noma ƙauye ce je auro ta da haka eh, da ya auro ta sai ta shige ɗaki kawai ta ta waka ita bata saba da fadar gwamnati ba gidan gwamnati babban gida ne ko sai ce ta waka tana kuka tana cewa ita ba za ta iya wannan zaman ba ƙarshe sai sai na wawaye mai da ita kawai to shine ta tafi da ɗan tezidu a can ya je koyi fasaha da dabarbaru na zamantakewa wanda ake da su irin da ƙauye da iya jarumta mutum yana son ya koyi jarumta to sai ya je ƙauye a can ake iya ruwa kana binni ina ma kogin yake sai dai ku diddifi a wani wajen amma ƙauye akwai koguna akwai rafuka masu tsafta sannan ana koyan harbi ana koyan hawa bishiya a sako a biro ko to shine wata rana bayan nan sai yazidi ya dawo to sai ita waccan maman abdullahi sai tana nuna bambanci ba ta son yazidu shine wata rana musayyid eh, na awi ana zaune a gida sai yana son ya nuna mata bambancin Yazid da ɗanta ɗanta sahuhu ne safihi ne irin gaulayen nan ne wanda masu cin riga yaro ya kama riga yana ci kaga gaulanci ne ko to shine wata rana shine wata rana sai ce li tamanna kullu wahidin minkuma yace kowa ya faɗan min burinsa Yazid yana matashi ya ce babaran kai daɗe ɗayan labai ni abin da nake so shine ina son wannan watan ka kara mu ma'aikatan ka albashi ga baki ɗaya duka ƙasa ka kara musu albashi kuma ka ce ni ne na sa ni ne na ba da shawara ka faɗa musu ka ce ai yazidi ne ba da shawara <laughs> hmm? shi sannan eh, ya ce ya ce kuma sannan a shirya a tafi yaƙi sannan ka sa ni ni zan zama kwamanda sai aka ce wa abdullahi kaifa ma umniyatu kai mai burin ka zai ce an tashtariya li himar wa a ce mai jaki kaga shi kenan qimatul mar'i ma yuhsinu al mar'u ama'an min al iman ali mai hikima ce la yakunu as-sariyu mislu al-ghadiyyi ko cewawa abin nan la yakunu sariyu mislul ghadiyi mislal ghadiyi ai mutumin da ya zama babban mutum ba zai zama kamar wawa ba ko ne zai ke cewa qimatul mar'i ma yuhsinu al mar'u qada'an min al iman ali abin da kaji shi yake burge ki to matsayin ka kenan abin da kaga yana burge ka kai ma wannan abin matsayin ka kenan shi haka sai da ali ya ce to sai na mu'awiya ya ce to kin gani ki shi jaki yake so a sai mai ya ci gaba da hawa jaki shi ko jibo wannan yadda yake da abubuwa yana da shahama da rujula da kiyasa ka gani ke ko ki diyasa yake da shi Allah shi kyauta to ita wannan rashlatul abida maulatu ce واتو برري بي واتي تسجدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وشيني في وسو جماعة دا مقرنتا القرآن في سوق قامة آه، زيارة يكلمون هاك الرفق لنفسها سنشقو وجنت ذو من سيمتها مغانا تودا أن لا تاتك يوين إبادة هذه تاكن دا أكيمة صفة رحلة العابدة العابدة ميبوتا ها shi yasa hatta ta tara littafin tarajim in sun tashi haka suke ambatanta ba ma su danganta ta ga komai sai su ce mata rihlatul abita faqala ce ta ce mali wal rifqi biha shi ya za in tausa sa in tausa sa ma kaina ni da nake ganin ma bana yin abin da ya kamata in yi ana muqaffira ina ganin kaman dama Allah ya riga ya faɗa ce kalla ma yaqdi ma amara kalla aha لما هر ينزو يقضي ما أمره أن أدم هاي ينزو بي بيا أبن دعك تشيشي يبا أبن دعك تا أن أدم يا الله تشيك ألا لما ألا لما بقى تشي لما لما حتى الآن هذا لما تنفى إذا تد نفي الماضي سنو الحال har yanzu da ake magana shi ne shi ne shi to ya me mali wani rifki biha me ya za a iya ya za a ko in so su sama kaina innama hiya ayyamul mubadarati ai kwanakin nan da muke ciki kwanaki ne na gaggawa annabi su sama yayin umarni da haka badi bil a'malis salihati فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا شيء إنما هي أيام المبادرة أي كوانكين نعي كجاوة إن باقي بانوري فمن فاته اليوم يوم شيء لم يدركه غدا فمن فاته اليوم شيء duk wanda ya bari yau wani abu ya kubuce masa lam yudriku gadan to gobe ba zai iya riskarsa ba kan mu manta da waɗannan abin da kuke cin features wato muwasafat ko khasa'isul waqt da ake da su anna ma fata minhu la ya'ud wa la yu'awwad duk abin da ya kubuce maka na lokaci la ya'ud ba zai dawo ba ba a ba a bashi ba a mutum ba a mutum qaza'i a ce gashi eh, yau ya yau ta wuce sannan kuma a ce a mayar masa ba a yi wala yu'awwad sannan ba za a bashi musayan wannan yinin da ya wuce ba duk abin da ya wuce ya wuce kullum idan mutum yana kawo waɗannan kasa'isul waqti din musamman guda uku ko za su taimakon taimakonsa a wajen rayuwa ba zai yi wasa da lokacinsa ba annal waqta anfasu ma yamliku al-insanu lokaci shine mafi tsada cikin abin da Allah ya mallaka ma dan adam aka ba shi aro shi ya fi tsada domin a ciki yake komai shi sa aka ce sai an tambaye shi game da haka sannan na biyu annahu asra'u shay'in yafut mafi saurin abin da zaka rasa kenan lokaci shine su'atun qida'i saurin rushe wucewarsa shuɗewarsa sannan na uku shine wannan annama ma min hula ya ya'udu wa la yu'awwadu abin da ya wuce ba zai dawo ba sannan ba za a baka musayansa ba in mutum ya fahimci wannan shi ke nan to shine take ce musu fa man fatahu al-yawma shay'un lam yudriku ghadan duk abin da ya kubuce ma wani yau to gobe ba zai same shi ba na lokaci wallahi ya ikhwatahu tace na rantse da Allah ya ku yan uwana la usalliyanna lillahi ma aqallatni jawarihi wallahi zan tama Allah sallah matukar gabobi na za su iya dauka ta aqallatu aka ce aqallatu ai hamalatu kenan to hadisin manzo Allah sama na shiga kauye na shiga binni mutum yazo ana ya ga wata alama اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أكللنا ورب الرياح وما ذرينا ورب الشياطين وما أضللنا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ko سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قبل yadda aka rawaito su'ila an tafsiri aya an tambaye shi game da tafsirin wata aya فقال أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن قلت ne. كتاب الله ما ليس لي bihi ilmu, yace wace sama ce za ta iya za ta iya lullube ni wace ƙasa ce za ta iya ɗauka ta idan na na ne tsafci fa'i a cikin littafin Allah abin da ban sani ba kawai in ko abin da ban san fassara shi ba in fassara to kaga shine wannan tukillo ne a kallatin a kallat sahaban siqalan kaga ai hamalat ke wala asuman da lahu ayyama hayati kuma na rantsi da Allah alƙawari ne tsakanina da Allah wallahi zan ci gaba da azumi ga Allah ayyama hayati tsawon rayuwata wala yadda lahu kuma wallahi zan tabku kadan Allah ma hamalatil ma'a aini idanuwa na za su iya ɗiban ruwa matuƙar idanuwa na suna da ruwa to zan ci gaba da kuka wanda kuka alama ce daga cikin alamomi na tsoron Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya zargi waɗanda ba sa yi wa tabhakuna wa la tabkuna wa antum samidu sannan manzo Allah sun ce lau ta'lamuna ma a'lamu لبقيتم كثيرا ولضحكتم alila. kun ga shine abin da tace sun qalat ayyukum ya amur bi amri fayuhibbu an yuqassira fihi ce tsakaninku da Allah cikin ku waye yake da bawa zai so ya ba bawan nan nasa umarni amma bawan nan nasa ya gaza yin abin da yace masa yayi ka ce je ya hodi ya maka huda ya maka huda ta kwatan hekta ko kadada kaza misali ka ce ka ce ya hude maka kadada goma sai ya maka kadada uku za ka so? ba ba za ka so ba to kaga shi ne wannan so da ka Allah madaukakin saki shi ya umarce mu da mu bauta masa to ya zami mai wasa da lokacinmu kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله halitta da Allah madaukakin sarki ya ma bayi shine su zama bayinsa su bauta masa shi kaɗai. ko bai ce ba su baya bukatar su ci da shi kawai ibada yake son su masa domin daga cikin wanda zai baka wahala shine ya tsammanin ka ci da shi ma uridu minhum min rizqi cikin wanda zai doka yake jin ka zama masa nauyi a rayuwa wanda kullun zai ce ba ni kai kana jin wannan yana cikin nauyin ka kaga shine wannan saboda ka ba ba wanda zai so haka to ya zai Allah da ya halicci bayinsa wannan bawan naka na kai ba halitta shi kai ba ana kiransa bawan ka ne majazan la haqiqatan ko ba haka bane shi yasa wasu daga cikin magabata ma suka ƙi haka kuma hadisi ma ya zo in ka tashi ka ce abdi sai dai ka ce fataya kar ka ce amaci sai dai ka ce me fataki sannan in kai bawan ne za ka mai gidanka magana ka ce maulaya kar ka ce sayyidi kar ka ce rabbi kai sannan kar ka ce at'im rabbaka saboda yana cin ne ta'addubu ma Allah yi ma Allah ladabi saboda da ka kai wancan bawan ka ne majazan ne amma bayi na hakika sune na Allah al-haqiqiyyah al-mutlaqah lillah amma hadi العبودية al-majaziyyah al-insaniyyah fa العبودية bi haqiqati ba haqiqa bace wani bawan wani ne wani sayyidun wani ne duk ba na gaske ba na gaske bane ana yi ne kawai nisbiyyan ba haqiqiyyan ba to Allah ya ce ai abu kuma sannan mutum ya tsaya yana wasa bai kamata ba wannan magana ta ta akwai wa'azi a ciki sosai ayyukum ayyukum ya'muru abdahu shay'in fa yuqassira fihi hmm fa yuhibbu an yuqassira fihi أخبرنا عمر بن زفر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز الأزجي قال حدثنا ابن جهضم قال حدثنا علي بن محمد بن حاتم قال حدثني جنيد قال سمعت سريا جنيد من مغانا سأباي شيما أم فديت ديوان إبادة جنيد السالك آه، شيخ الطائفة قو آه، شيخ شيخ المدرسة الصوفية جنيد آه، تو أقوي أمال منسى شين سري السقطي سري السقطي mun taɓa maganarsa ɗaya daga cikin darussanmu sariyu ibn al-mughallis as malam bawan Allah ne malami ne mai yawan ibada hmm? yana ɗaya daga cikin waɗanda ake siffanta su a matsayin masu yawan ibada ga Allah subhanahu ya rasu shekara ta 253 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sariyu ya yana cewa idza fatani shay'un min wurdi idan wani abu daga cikin ibada ta da na dora ma kaina kullun kullun sai na yi in ban wanta ba an san ake ce ma wirdi alwirdu abinda kullun sai ka gangara hmm? abinda kake gangarawa kake gangarawa da shi kalmar warada tana nuna gangarawa abinda kake zuwa kullun gare shi shi yasa ruwan da kake zuwa ka je ka ɗibo ake ce masa wurud hmm? wardun ko to shine sai ya ce idza fatani shay'un min wurdi idan wani abu daga cikin wurdi na wato ibada ta ta kullun kullun wani abu daga cikin ta ya kubuce min lam aqdir an u'idahu wallahi ba na iya ba iya in dawo da shi idan ka sa ma kanka ka'ida ta muraja'a alqur'ani kullun zaka karanta izfi kaza to in kai nabi in ka kasa yi a ranar da wuya kake iya rama shi ko za ka rama sai kana rama ba ba cikin jin daɗi ba shi yasa wannan lokaci shine naka aiwatar duk ibadar da ka ɗora ma kanka za ka yi ta a wani lokaci to kar ka bari wannan lokacin ya kubuce maka baka yi ba in ya wuce ba ka iya dawowa da shi qala junaydun al imamu Junairu Saliku salik rahmatullahi alayhi yace kana sariyun muttasila ash-shughli ai shi dama sariyu ya kasance muttasila ash-shughli kullun a cikin shagalta yake da ibada dan an ce a shugul shine shine shine shine aiki eh ai shi yasa balarabe ma da ya tashi zai sa ma job ko ko ko ko ko aiki sai yana ce mishi sai ya ce masa shugul hmm, shugulu hmm? kun san ka'ida ku tafi kihu almashghulu la yushghal wanda ya shiga cikin wani aiki to baka za shi kuma yi wani aiki to shine shi kullun yana da abin yi baya zama kawai shi ke ne ce shi wai yana da waqful faraqi ah bai da waqful faragh shi yamla'u faraghahu kullahu wala yatruku faraghan mukhallalan baya ban wani wata kafa a ce shi kenan lokacin shi ne amma bai da abin da zai yi a ce ana mutasila shughuli ya kasance kullun da ya gama wani abu zai dau wani abu da ya gama wani abu zai shiga wani abu Allah ba mu ikon koyi da su to haka sariyu ya kasance أخبرنا أحمد بن علي المجلي قال أخبرنا أخي هبة الله بن علي قال أخبرني أخي wato dan uwan shi kenan dan uwan shi Ahmad ibn Ali shine yake cewa dan uwan Hibatullah Ali ya bashi labari قال أخبرني محمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي قال حدثني أبي يتشي شيكو بابا شياباشي لاباري محمد بن محمد بن عبد العزيز بابا سكينين يكسن شي محمد بن عبد العزيز كي da baban da ɗan sunansa ɗaya ɗan sunan shi Muhammad baban kuma sunan shi Muhammad shi kuma kakansu kakan ba kakan ɗan shine Abdulaziz shi kuma baban baban kenan ko yace haddathani abi yace babana ya ban labari inji shi Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Abbasi قال يشي قضيت يوما في صحبة خالي إلى عثمان بن عيسى الباقلاني يشي na kasance tare da babana na kasance tare da babana muka tafi wajen Usman ibn Isa al-Baqillani hmm? shi wannan eh, Usman ibn Isa al-Baqillani din malami ne amma ya fi shagalta da ibada eh, kamar yadda malamai suke cewa ne amaluhu aqsam min ilmihi aikinsa ya fi iliminsa yawa sadaka an fi ruwaito abin da ya fi ibada daga gare shi daga cikin maganganun da yake yana cewa habbun nasi ya manta ka salama alayya bi annahu yashghaluni bi salamati bi salamihi an zikri ko an zikri yace yace shi mutumin da yafi so shine mutumin da in ya ganshi ba zai mai sallama ba <laughs> saboda in ka mishi sallama zaka tsaye da shi daga zikirin shi والسلام من الذكر ومن أعظم أنواع الذكر sallama tana ɗaya daga cikin mafi girman zikir sunan Allah ne assalam Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya ce farkon abin da ya fara ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zo ya zauna bayan ya musulunta sai yaji ji manzon yana ce masa habbansa ya ayyuhan nas salam وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حديث السلام من عبد الله بن سلام أوله سلام وآخره سلام سودا كذكر هنا إذا كتشن سلام عتنا إذا كتشن نو كذكر سودا كون هنا تشن شبحات الله غافر كامسا هم يتشي شبايا سان كاغا مدشي كمشي ذكر كمشي سلامة so dan ka mishi sallama zaka zaka yanke shi daga zikirinsa wassalamu min adh-dhikr min a'zami anwa'i adh-dhikr kai umarni إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تحيتهم يوم يلقونه سلام هذا سلام أبن دين الجنة إن سنها إلا الله ذاتي سلام سلام سلام تو sannan ai bahaushe ma ya faɗa ya ce baƙo da sallama aka san shi in babu sallama mugu ne ko ba ka bane wannan wannan magana ba ta dai ba baƙo da sallama aka san shi baƙon kirki to zai sallama ko ko ka taɓa ganin ɓarawo ya shiga ce assalamu alaikum ni ne ɓarawo Allah shi kyauta sai dai waɗannan shaidanin masu kidnapping ɗin nan su kira waya bayan sun sace mutum ce eh salamu alaikum mu ne su faɗi sunansu su ce sun sace wani Allah shi kyauta to shi Usman ibn Isa al-Baqillani shine shi abin nan Muhammad ibn Muhammad ibn Abdulaziz yake cewa baban shi ya bashi labari adaitu yawman fi suhbati khali wata rana na karar da yini guda tare da kawuna muka tafi wajen Usman ibn Isa al-Baqillani ya rasu shekara ta 402 ana masa alkunya da Abu Amr Usman ibn Isa al-Baqillani al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo sirar sa a cikin tarihi Baghdad da kuma wasu littafai na malaman da suka ambaci tarihi kharijan min al-masjid ila darihi sai muka gamu da shi ya fito daga masallaci zai je gida wa huwa yusabbihu yana ta tasbihi kun ji ko shi yasa sai shine yace ahabbun nasi ilayya man taraka salama alayya li'anna li'annahu li'annahu yashghaluni bi salamihi an adh-dhikr ko to aka ganshi yana tasbihi fa qala lahu khali sai kawuna yace masa ud'u li da Allah yi min addu'a ya halatta ka nemi dan uwanka ya maka addu'a a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sayyidina Umar ya haɗu da Uwais al-Qarani ya neman musu addu'a ya ce kai ka fara cewa ya maka sannan kuma wala sana mu ma ka kamanta da mu ka ce mu ma ya mana saboda ya halatta musulmi ya ce ma dan uwan shi da Allah ka sa ni a cikin addu'a sunna ne ba laifi bane to sai ya ce masa ud'u li yi min addu'a fa qala ya ce ya aba abdullahi shagaltani ce wallahi ya baban abdullahi ka shagaltar da ni ka cin min lokaci unzur ma tazunnuhu fi fa'alhu ce ce to kalli duk abin da kake gani a kaina kake zato a game da ni sai kai wadu Allah li kaman addu'a fa lahu ana billahi ud'u ni ma sai na ce ni ma da Allah kaman addu'a fa qala li ghafaqa Allah bika sai ce Allah madaukakin sarki ya sassauta mu'amala shi da kai kaga ya mushi addu'a fastazattu sai na ce haramun mana addu'a wannan addu'a kamar ce ka da ghafaqa Allah bika ghafaqa Allah bika Allah ya sassauta maka kaga wanda Allah madaukakin sarki ya sa mushi eh, ya sassauta mushi ai shi kenan shi dama Allah kuma yana inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa rifqu la yakunu fi shay'in illa zana wala yanzu min shay'in illa shanahu kullun sassautawa idan ta shiga abu sai kaga yanzu ko dinki ne riga sai ba ta daidai ba sai aka baka aka ce ka warware idza rafaqta bihi sai kaga ka warware cikin sauki amma idza anafta fa in ka ce da karfi za ka yi to sai ka yaga ka yaga me kuke ce ma wannan shadda babba dalila ce ko galiliyo ko ko ko ga lolo ne ko me to fastazattuhu sai na ce Allah gafarta mu ƙara min addu'an nan fa qala sai ce az-zamanu yatahabu was-suhaifu tuhtabu yace kai lokaci na tafiya takaddu kuma suna nan ana ta cike su takaddu na lahira saboda ka ba zan tsaya ka shagaltar da ni ba duk da kai ma dan uwanka addu'a babban abu ne babban abu ne hmm? babban abu ne wani dan uwanka yace ka mishi addu'a manzo Allah sunne yace in ka masa addu'an nan to Allah zai wakilta wani mala'ika sai ce wa laka bi wa laka bi kai da ka mishi wannan addu'an ka ce ya Allah manzo Allah sunne ce man da ali akhihi bi zahri ghaibin duk wanda ya ma dan uwansa addu'a dan uwan nasa baya na a wajen wakalallahu lahu malakan sai Allah wakilta wani mala'ika da yayi addu'an nan sai ce wa laka bi misl yana cikin al-adab da sanadi sahihi hmm? ce ma kana da abin Allah ya baka irin abin da ka roƙan mishi wani ya ce do Allah ina da bukata kaza do Allah wani ka sa na addu'a sai ka ka mishi to kana mishi addu'an nan kai ma mala'ika zai ci wa laka kai ma Allah zai baka irin shi ta wannan yana koya mana tsarkin zuciya to amma cewa ba za ka maɗan wannan lokaci zai ci gaba zai zai ci shi fahimtar sa ce wannan Allah gafarta masa amma abin da ya faɗa haka yake ka'ida ce az-zamanu yadhhabu was-saha'ifu tuktab lokaci na tafiya sannan takaddunmu na aiki suna nan ana ta cika su ana masa stamp yadda ka san ana yi a wajen aiki a tattara waye ya zo aiki waye bai in za a ma casuals albashi casuals masu aikin yini yini masu aikin awanni za a ɗauko su da aka ci ciki kullun su za a duba su kaza ranar kaza ga watan kaza awa biyu ya aiki if a sa za a mika ma kashiya ko za a mika ma accountant kaga shine wannan so daga wannan ka'ida ce az-zamanu yadhhabu والصحائف تختم وكان عثمان دائما ذكر شي عثمان ابن عيسى الباقي اللاني يا كتن شي متني وان دي كتن شي كل شكين ذكريك وكان يقول يا كتن شي ناتشي إذا كان وقت غروب الشمس إذا لو كتن فاق ورانا أحسست بروحي كأنها تخرج في إنجرينا كما ذيكتها لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر وما عدد يوم اللوكة شيء أزمي زي تأيب ولا زي تأيب ذكر والإفطار إبادة أيضا wato wato fahimtar zikiri da ma'ana mai fa'i tana taimaka ma mutum ba zai shiga cin irin wannan fahimtar ba in ka fahimci cewa zikiri ba kawai ya takaita bane akan zikirin lisan zikiri da baki da harshe a'a a'a الذكر الثناء Audu الله أو دعاؤه أو رعاية أحكامه in kana son ka kunshi me zikiri to zikiri shine yaban Allah yaban Allah kala kala ne Allah ya yabi kansa bi zikri sifatil kamali sannan kuma wa bi nafi sifatin naqsi an nafsihi Allah yana yaban kansa wata ran kambama kansa da sufufi na cika da batsewa wani zubin kuma sai ka ji Allah madaukakin sarki yana kore ma kansa sufufin na kasa ka gani yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ko sabbihi isma rabbikal a'la kaga waɗannan tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram kaga duk waɗannan Allah yana faɗan kansa siffofi na tsarkaka hmm? sannan kuma Allah madaukakin sarki wani zubin yakan kore ma kansa siffofi waɗanda suka kasance na nakasa da tawaya la ta'khudhu sinatun wala naw ko to to to to wannan zikiri ne sannan roƙon Allah ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce Allah yi min kaza zikiri ne sannan duk wata ibada da za ka yi zikiri to fahimta wannan yana taimaka mana su zai taimaka mana mutum mutuka so da ka buɗe baki da mutum zai ibada ne domin ibada ce da manzon sama ya umarni da ayi ta in kuma da zaka ki ka ce kai ba za ka yi buɗe baki ba ta zarce za ka ka taɓa ma annabi sallallahu shi yasa manzon sama na ha'anin misali annabi sama ya hana yin azumin ta zarce azumi ba buɗe baki sannan kuma ya ce a gaggauta buɗe baki أخبرنا ابن ناصر وابن أبي عمر قال قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني أبو عبد الله التميمي عن أبيه قال رأيت حماد بن سلمة في النوم يشي ناقة حماد بن سلمة رحمة الله عليه ليه دقت شن الماجران الإمام الأعمش yana cikin alzamu talamizat talamizat al'a mashilahu ko akwai dan wansa Hammad ibn Zaid wannan ibnu dirham wancan ibnu Dina wannan ibnu dinar wancan ibnu dirham malamai suka ce anan dinar dirham ya fi dinari saboda shi Hammad ibn Salama shi malami ne zahidi abidi amma ƙarfin riwayarsa bata kai ta Hammad ibn Zaid ibnu dirham ba to shi kuma Hammad ibn Salama ibn Dinar ai ka'ida dinari ya fi dinari ɗin shi ke bada dirhami nawa goma ko <laughs> to shi ne sai malamai su ce dirhamin ya fi dinara a fanda riwaya to shi ne hammadu sannan sa'an su malik ne rahmatullahi alaihi sa'an su sufyan sa'ansu thawri sa'an su shu'batu bil hajjaj da sa'o'in su to shine shi abu abdullahi tamimi yake ba da labari cewa baban shi ya faɗa cewa ya ga abbadu ɗan salama ta nemo a bacci fa qultu ma fa'ala bika rabbuk sai ya ce na ce mai ubangijin ka da kai da ka je lahira fa qala sai ce qila li da aka ce min da na je lahira qala ma kadarat nafsuka fal yawma utilu rahataka wa rahata المتعوبين في الدنيا بخ بخ ماذا عددت له بخ بخ ماذا عددت له يكي بعد الأباغ يكي شوى سي أنشي مثلي بيجي لاهرة طالما قدرت نفسك وقدرت أي سوتاري ناسا أدوني يا رنك يا شاوية ka yi bauta da yawa fal yawma utilu rahatak aka ce Allah ya ce masa yau zan tsawaita hutunka wa rahatal mat'udin fi dunya sannan kuma da hutun waɗanda suka sha wahala a duniya suka gaji yau zan zan tsawaita hutunsu eh, dama duniya gidan wahala ne jubilat ala kadri wa anta Turidu hafafuwan min al-alami wal aqdari هذا كدر هذا من كدرت هناك بخن بخن ماذا عددت له كلمة بخن بخن كلمة شتاء أما تشي ياي ياي أو كي كي ماذا عددت لهم خاصاً أمن نتانا دمص وأنا مناماتي أبني نبتشي بأشر أن تدمو Allah bai shar'antar da mu da bin bacci ba abinda aka gani a cikin bacci ya ka irin waɗannan labarukan na bishara to babu laifi ana aiki da su domin ba istinbatsin hukunci ake a cikin su ba malaman malaman usul fiqh sun tafi akan cewa bayan rasuwar manzo Allah sallama la takunu al-manamatu masdaran lit-tashri' haka al imamu al imamu ash-shatibi ya fada a cikin al ittifaq ba ba bacci mafarki bai zama abin kafa shari'a yanzu mutum ba zai ce koshi kawai shi ke ne ya ci alale ya je kwanta bacci shi ke sai zai ce ayi an bashi wata ibada ba amma albisharat ba laifi za a shi bishara bishara tana nuna cewa wani alkhairi ne ga wani wanda ya rasu hmm? sannan malamai suna tattauna akan talakil wahda dama matsala ce da malamai suke tattauna a kanta a imam shamsuddin az-zur'i ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-arwah ar-ruh yayi magana kan wannan da tsawo talaki arwahi al ah, bi arwahi al-amwat rayukan waɗanda suke da rai da kuma rayukan waɗanda suke mamata mutum ya bacci ya ga wani mamaci a cikin baccin shi a mafarki malamai suna tattauna akan wannan matsala to bisharat dai ba laifi ba ba laifi mutum zai iya mafarki ya ga wani yana cin hali kyakkyawa ya zo ya ba da labari hmm? ba laifi domin bishara ce ne bishara e, e, abinda suke cima albishara shine ikhbarul mar'i ma yasru ka ba mutum labarin abinda zai sa ya ji daɗi hmm? shi yasa ai murmushi kalmar ba'un da shinun da ra'un madda ba'un da shinun da ra'un duk so tari in ka gan zaka ga suna juya wajen wani abu dai wanda ya kasance mai ban sha'awa haka an ce ma dan adam bashar saboda me saboda wala kad karamna bani adam dan adam madaukaki ne sannan eh, basharatun ko basharatun basharatun fata fata dan adam bashara basharatun kaga fata saboda me saboda fata yuzannu biha tan'um hmm? tsammanin ta zama tana da laushi sannan sai bishara ko bushra kaga abin da zai ka farin ciki ka ji daɗi in aka faɗa maka sannan bishu shi kuma sakin fuska eh, sakin fuska ka zama mai murmushi mai sakin fuska gidi suna da alaka to zo da aka ba laifi a ma mutum a ga bishara mutum ya mafarki ya ga wani dan uwansa a cikin hali mai kyau alhali wannan dan uwan nasa ya rasu Wani na faranta rai sabanin a ce ka kwanta bacci kuma ka gan shi a wuta kaga bala'i ne wannan wannan ko bai kamata ba ka zo ka ba da labarin ba sai kai gum da bakinka domin mummunan mafarki ne أخبرنا المبارك بن خيرون قال أخبرنا عمي أبو الفضل أحمد بن الحسين حسني قال أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الزهري قال أخبرنا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن محمد النيسابوري قال سمعت الربيع بن سليمان يتي ناجي ربيع بن سليمان ربيع بن سليمان صاحب الشافعي الإمام الشافعي أن سام المازري جدابيو دسونس الربيع بن سليمان ودي أم مصر دوما الإمام الشافعي أي كشرع يوسع مصر يقاريتا أقي ربيع بن سليمان الربيع بن سليمان المعادي يا رفي شكرا تأبلي بيد سبعين أقي ربيع بن سليمان الربيع بن سليمان الجيزي من جيزين جيز وتام محافظة شيء مصر gab take da alƙahira tana cikin garin alƙahira muhafaza ce ba nisa a nan su wannan suke su ahramat wannan pyramid a jiza suke wajen sahara ne to shi wannan aljizi ya riga almuradi suwa sannan ko bai shahara da riwaya daga al'imamu shafi ba kamar yadda almuradi ya shahara domin Alimamu Shafi'i ya faɗi wata magana yake cewa eh, kane ne an maka maka ilma la Ya ce wallahi da ina da ikon da zan sa ma abinci a ilimi ya zama abinci in zuba maka ya kai rabi'u a baki wanda da na yi. sannan kuma yake cewa eh, ar-rabi'u rawiyatu ilmi wa kutubi yace kun ga rabiun nan to ne mai ruwaito littafai na kuma da ilmu mana shi yasa zaka ga ka ɗauki a risala nasa an ka ɗauki al'ummu ummu nasa hakan ka ɗauki littafinsa sa abin nan ahkamul qur'an nasa shi al-imam shafi hakan ka ɗauki jima'ul ilm nasa haka in ka ɗauki an-nasikh wal mansukh nasa hmm? to duk zaka ga riwaya ce ta al-Imam Rabi ibn Sulaiman al-Muradi wanda ya shekara ta 270 shi ko wancan Rabi ibn Sulaiman Rabi ibn Sulaiman al-Jizi to shi kuma eh, shi ya rasu shekara ta 253 kaga akwai zara tsakanin su ta shekara 17 ko ko ba ka bane wannan da 53 wancan da 70 a sha bakwai kenan sha to shi ne Rabi ibn sulaiman malami ne wanda yake babba sannan kuma ladan ladanin masallacin umar abin nan amr ibn al-as wanda shine suke ce mishi jami'u fusqat shine masallacin farko a masar masallacin da sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ya gina shi yana nan har yanzu shine aqdamu masajid misr eh, wani azhar tsakaninsa da azhar akwai shekaru ɗaruwa domin shi zamanin sai sayyidina umar aka bude shi shekara ta goma sha wani abu bayan hijira shi ko azahar shekara ta nawa wajen ɗari shekara wajen kusan ɗari hudu da wani abu ko ɗari uku da wani abu so daga shi ne aka damu masajid da misr masjidu umar ibn abdul aziz a umar masjidu amr ibn al-as suna ce mishi jami'u fustat fustat misr al-qadima ce tsohuwar masar to shi ladanin masallacin da al'imamu imamu zahabi yana siffanta shi na cewa shaikul mu'azzini shine dattijan malami mai wayar da kan ladanai duka shine malamin ladanai Allah gafarta masa to yake cewa samitu yaqulu kana lishafi'i fi kulli shahrin 30 khatmatan al-imam shafi'i a kowane wata yana yin hatima 30 kullum yana sauka ce ko wa fi kulli shahri ramadana 60 khatmatan sannan kuma ramadan yazo khatma biyu yake zai sauka sau biyu sau biyu yake sauka kullum to daga sauka 60 yake yin azumi yazo a cikin shirye-shiryenmu da muka yi na hanyoyin cin gajiyar lokaci hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu mun kawo wannan asarin al-imam al ya ambace shi a cikin manaqib shafi'i kamar yadda al-imam ibn abi hatim shi ma ya ambace shi a cikin manaqib shafi'i haka al-imam abu nu'aym al-asfahani ya ambace shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul Asiya sanadinsa kuma ingantacce ne kun ga wannan ba karamin amfani da lokaci bane da kuma wayewa akan cewa mutum bai da lokacin shi tafi ba wannan shine karshen abin da al-Imam al-Jawzi ya kawo mana a wannan babin na biyu wanda ya batu akan eh, masu misalai na magabata waɗanda suka kasance ba su wasa da lokacinsu suna cin gajiyar lokacinsu da ya ce fi zikri man kana yubadiru al-umra sannan wa yubaligu fi hibzi lahazati ya kama na maganganu na malamai da yawa in kuka je kuka yi talhisi sai ku wara sanadin da kuma maganganan da kisoshin da aka bada zai muku fa'ida sosai Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh